har gidan ma sai in kai ka gidan ya yattawa kaga gidan to yaudara me yake ce miki ca yake yi in zo ya kwanta da ni sai na ce kaga ba kyau kaga wannan abu ba in za a yi dole sai an yi aure na ce kaga kuma ni ba harrama ka ce ba kaga dan uwana ne kai ba wannan a tsakanin mu yace ai aure ma Allah ya halatta wai ayi aure tsakanin kanwa uwa da danya ai ba kyau ko ya kuke da shi dan amma ta yaya za a miki na farko sannan a tafi bayan wasu shekaru kin yaye ki dawo ya ƙara ɗirke ki ke jahilar ina ce sai ka ce wanda kika sha nonon mahaukaciya yar bura uba shegiya jama'a da Allah ku tsaya ku ji abin mamaki duk wanda zai saurari bidiyon ne saurara yadda ka farko har ƙarshe ku ji yadda ake rainon wayo da farko dai abin da ya faru da ni wannan dan uwana ne dan yata ne da babarsa da ni uwa ɗaya uba ɗaya muke to sai na dawo na muke zaune a gidan da da daga abuja na je aiki na da shi ke dai ya dinga yaudara ta hayyamin ciki da yamin ciki na haifi ya mace na koma kano na kuma dawowa ya kuma min cikin wannan shikenan sai ya ce kan faɗa wa kowa ya dan uwana ne kuma na faɗa ma ni ce zan kunya shi ba ruwansa ko mun daren daɗewa aure zai yi to yanzu ya banni da 'ya'ya guda biyu bai san cin ba bai san shan ba bai san magani ba komai sai da jama'a al'umma annabi su za su taimake ni haka nake fita in je in yawon bara dan nemo abin da zan rufa kai na asiri dawo gida hasali ma gani ga gidan uwan matarsa inda muke kwana kuma ɗaya yar ta sako wannan tana gurin uwan matar tasa amma ta hana ni in je gidan da ya siya sai da gidan ya yi tawa ya sai sabon gida a hayi ta hana in je gidan ban san gidan ba tun da na zo nake nema in san gidan ta hana ta ce in dai tana rayuwa. Lahi ba zan je gidan nan ba ne kuma ba da yanda zan ban san hanyar gidan ba ban san yadda zan ya ce zai taimaka ya ba mu dubu ɗari hudu a gan shi ma abin ya gagara ganin sa ma ya gagara wasu wasu za su cewa ya yaudare ki ya yaudare ki irin kuma ba ɗaya ba yiwu ba ki ba mu labarin eh, kamin na farkon abin ya faru da mi ya yaudare ki na da daga abuja sai ce yar uwata ta ban gurin kwana ita ce ita da ba ta ban gurin kwana tunda na fara ne ɗanɗana neman kuɗi sai dai in koma abuja ko in koma kano sai na ce ko ba zan koma ba ban da lafiya a lokacin ya ce sai ya kada baki ya ce hajjiya ki taimaka mata kanwarki uwar kuɗi uban kuɗin baki taimake ta ba ina za ta je duk kaduna ba wanda ta sani a kaduna shikenan ta ce to zan taimaka in bata ta kwana amma da abin da ya faru kada kai kuka da ni ni dai na faɗa ya ce to Allah ya ba abin da zai faru shikenan na ina ciwon ɗan yatsa ina ciwon ido a lokacin sai ya ban magani ya ban maganin ciwon ido ya ban magani dama an yi min allura a abuja a cikin hannu na iya warke na zo gida ke da munanan nan sai in ta tafi ta tafi karbo suka sai ya dinga yaudara ta shi zai girki da kansa har gidan ma sai in kai ka gidan ya wa kaga gidan to yaudara me yake ce miki cha yake yi in zo ya kwanta da ni sai na ce kaga ba kyau kaga wannan abu ba in za a yi dole sai an yi aure na ce kaga kuma ni ba mu harrama ka bace ba kaga dan uwana ne kai ba wannan a tsakaninmu ya ce ai aure ma Allah ya halatta wai ayi aure tsakanin kanwa uwa da danya ai ba ke ko ya kuke da shi danya ta ne yanzu abin yake so in sani ya yake wadda kuke uwa ɗaya uba ɗaya shi kuma eh, ɗanta shi ne ya maki wani abu shi ne wallahi amma yanzu bai san komai nawa amma so shi shekarun shi nawa shi na ga zai ka wajen talatin da wani abu to na biyu din kuma ya faru to na biyu eh. ga ɗaya ɗan nashi na biyu ɗaya ya kai kuma daga baya kuma ke kika yadda haya mai yake in na zo wallahi ba zan kwanta a gidan ba in dai ban yadda da shi ya kwanta da ni ba na kwammace wai in fita waje ma wasu banzaye can ban san su ba san ba su danne ni su aikin banza da ni to amma ke kina harka koko da shi ne kawai ba na yi a lokacin shi kadai ne wallahi to yanzu yanzu me kike bukata ni dai ina neman taimako a taimaka min abin da za mu ringa ci da yara kuma da abin makaranta wanda za a ringa ba su yanzu yaya nawa kuka haifa da shi biyu ne da mace da wannan namiji ita mace shekarar ta nawa ita mace shekarar ta goma sha uku shi kuma wannan shekarar sa goma wanda shi maki cikin yana ina kun san wani abu <clears throat> wai bana an fito yanzu ana so a nema mata taimako ne a taimaka mata saboda ɗan yayarta ya mata ciki ya mata na farko ta dawo abuja ta ƙara komawa sai ya sake mata na biyu to don gutsun uwar wannan da in taimaka mu wannan na rantse da allah gwara in siya wa karnukan angonmu wanduna duk in saka musu da in taimaki wannan yar bura uba baka kaman zunubi in ba gwara in taimaki karnukan angonmu ba allah ya tsina kaf in siya musu wanduna da riga a zuba wa karnukan nan su shiga jeji kawai ɗan yayarki ya miki ciki na farko don uwarki ki tafi ki yaye bayan shekara uku ki dawo ya ƙara ɗirke ki durin uwaki ban ma taɓa ganin yan rainin wa irin wannan matar ba wai waye yake mata wai waye yake mata a miki na farko ɗan yayarki wanda haramun ne ma aure tsakanin ki da shi ki je ki dawo sannan ya sake miki ciki sannan saboda rainin waye ko ta man bura uba to ku taimaka mata aike ana ganin ki ma babu ma albarka a ki. wannan ma rainin wayo ne ai wallahi wai ya hausar take wai ba a ce zan mumuni a rami ɗaya ne ko ya hausar take kun san ba haushe bane ni amma ta yaya za a miki na farko sannan a tafi bayan wasu shekaru kin yaye ki dawo ya ƙara ɗirke ki ke jahilar ina ce sai ka ce wanda kika sha nonon mahaukaciya yar bura uba shegiya Allah ya shirya